ثم أتبع sababa. sannan kuma ya sake bin wata hanya saɓanin hanyoyin can guda biyu na farko yana mai tafiya tsakanin mahudar rana da mafaɗarta.